masu iya magana na cewa kowa sai rariya tabbas ya san za ta yi zuba dan hakin da kare na shi ka tsone maka ido wayo Allah sun karya ni yar shagwaba ina ruwan birni ta gada haka zalika gadan ma ina ta da birni kwanci tashi fadi wannan kam tasgaro ne irin na mai lissafi sun buga keran su kuma sun buga lissafin su caca su kawai da ba sa jin magana kowa ba lissafin kowa suke ɗauka ba lissafin da suka buga tunaninsu shine daidai yar shagwaba ina gaya maka da ta ja wani danko sai a kaina baka ga kaina da ta ji mun ciwo da danko ta a cikin garin nan kuma suke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 tabbas ranar wanka ba a boyen cibi idan ku kai kokarin boye ta to tabbas nan ruwa ba zai je ba ranar da ta fito daga gabas tabbas idan hannu ya kai baya iya toshe shi idan ku ta fito tsakiyar rana wannan kan kwakwalwa shi ke buga lissafi yar shagwaba <laughs> mashabin shirin shushe na labari da kuma ba da umarni bi show gaida sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna shushe na tv a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar laraba misalin karfe bakwai da rabi tabbas shirin sai wanda ya kalla yar shagwaba turka turkarsa da kuma tashin hankalin da suka hanzar tabbas ya tada hankalin mutane kai dai bibiyin shirin domin ganewa idanka yar shagwaba 下锅吧。